bayan yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na juma'a mai albarka yau 24 ga watan rajab shekara na 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 24 ga watan 1 shekara na 2000 da 20 da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun ko tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako wannan shi ne majalisinmu na 82 a karatun wannan sura mai albarka suratu ali imran man tsaya aya na 68 za mu tashi daga aya na 69 da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora بسم الله ود الطائفة من أهل الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود الطائفة طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون نعم الله مدوكين سركي أنا تشوى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون waɗansu ɓangare na halkitab sun so ina ma da za su ɓatar da ku don su samu burinsu ya cika wama yudilluna illa anfusahum amma babu wanda suke ɓatarwa face kawunansu wa ma yash'urun alhali ba su san haka din ba wannan aya shi gaba ne ko ɗori ne akan maganganun da aka yi a baya na jayayya da ahlul kitab suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da gaskiyar musulunci da kuma kaucewa na aƙidun da suke tafiya a kai da riyariye da suke yi dangane da aƙidun da suke tafiya a kai munasabar wannan ayar na fitowa fili idan muka kalli ayar da Allah madaukakin sarki ya kira ahlul kitab ko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ahlul kitab izuwa kalma da za ta daidaita tsakanin mu da su sannan ya ce in suka juya baya to mu haɗu gaba mu mu shelanta musuluncin mu mu ce kowa ya zanto shaidan mu dai muna kan musuluncin nan daram-dam don haka su kuma kada mu ƙyale su mu ci gaba da bayyana musulunci kuma ci gaba da kira da warware duk wani abu da ke nuna ci gaba da bayyana ƙarya da kuma makirce-makirce da mutanen nan suke kullawa domin su na musulunci a zukatar masu rauni ko su munana musulunci a zukatan mabiyansu domin su hana su shiga to mu tsaya a kai sannan kuma mu warware duk wata shubuha da wani zai kawo ya raunana musulunci a zuciyar wanda ya da shi ko kuma ya hana wadda ke son shiga musuluncin karbansa hakanan da Allah da sarki ya faɗa mana ayar da ta gabata wanda suka fi cancanta su dangantu ku samu wani kusanci da annabi ibrahim su ne wadda Allah ya jera waɗanda suke rai cewa su ɗan annabi ibrahim ɗin ko sun fi kowa kusanci da annabi ibrahim to bari a nuna masu cewa lallai su ɗin ba su yi kusa ba ko na kaɗan da annabi ibrahim a ƙidinsu da ma ayyukansu shi yasa Allah yake ambatan ayyukan su anan yana tsawata musu don me suke waɗannan ayyuka din? mai dangantuwa da annabi Ibrahim ba zai yi irin waɗannan ayyuka din ba to ga tashe daga cikin ayyukan nasu da Allah madaukakin sarki zai ambata kuma ya tsawata akan kowanne na farko Allah madaukakin sarki yace wadda ta'ifatu min ahli kitab na farko shine burin da suke su batar da kowa wato in baka yarda da addininsu ba to kada ka bi addinin gaskiya kaga wannan ba aqida ko dabi'ar annabi Ibrahim ba na Ibrahim ya sha wahalhalu sosai yana kira akan abu guda shine tauhidi shine hanifiya din ne gaskiya bai yi ma wani mummunan fata ba ballantana ya masa burin ya halaka to su suna burin musulmi su halaka menene halaka din ne su ɓata su rabu da addininsu a nan malamai suna cewa da wa ake yi taban Allah ya bayyana ce ta'ifa ne min ahlul kitab waɗansu ɓangare ne daga cikin ahlul kitab mun san ahlul kitab yahudu ne da nasara to anan ta'ifa din yana nufin yahudawa kenan ko yana nufin nasara ko yana nufin waɗansu daga cikin yahudawa da waɗansu daga cikin nasara to magana na farkon da na uku din shine abin da ke yawo a littattafan tafsiri Alimam imam ibn jarir al-tabari ya haƙaito daga magabata kuma shi ma nashi fahimtar kenan cewa ta'ifatun min ahli kitab yana nufin minal al-yahudi nasara daga cikin yahudawa haka na ma daga cikin nasara waɗansu malamai a cikinsu akwai al-tahir bin ashur da muhammad abu zahara da waɗansunsu suna ganin ahlul kitab a na nufin yahudawa ne na nufin yahudawa al-tahir yana cewa al-muradu bi ahlul kitab huna al-yahudu khassa abinda ake nufi da ta'ifa na ahlul kitab a yahudawa ne yace shi yasa ma ya canza zancen ya canza salon a baya ya gallabar da cewa ana nufin nasara ne da sauran da zulma din abin da yake nufi kenan ko yake nuna kenan to yana tashi masu ya ahlal kitab ne ya ahlal kitab amma anan da yake yana son ya nuna waɗansu ne ba waɗancan da ake magana da su ba sai shi ta'ifatun min ahlil kitab ai ghairu ta'ifatis sabiqa يشي ولذلك عبر عنهم بطائفة من أهل الكتاب لئلا يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين كانت معهم آه، المخاطبة كان في الآيات السابقة دان كذا كدوكا شوى ودان ودنشان أهل الكتاب إني داكي مغانا أكنس دان سبع لما يسنى قدم أنا مغانا نيدا يهودا yahudawa ne أي كتاب wannan دم mun karanta a baya irin wannan burin da yahudawa suke yi wa musulmi kuma a wancan wurin ma mun hakaito irin wannan magana ne kuma zahirinsa yahudawar ike ne a cikin suratul baqara wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq hakanan cikin suratul nisa zai zo da magana da wannan su munafikai ne mako waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a to shi dai abinda ake bayar da labari akai imma maksudinsa na asali yahudu ne ko kuma yahudu da nasara ne to hukuncin ko zancen yana gaskata akan duk wani wanda yake kafiri duk wanda yake kafiri to burinsa ina ma musulmi zai kafarta ina ma musulmi zai bar addininsa hmm? shine ma'anar cewa a cikin suratul nisa ma munafikai ake magana kan su ko siyak tana magana kan munafikai ne amma Allah yace waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a hakan a cikin suratul baqara din dai Allah yace walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ittiba'uka millatahum huwa kufruka kenan da yahudun da nasara ba su ma da mushrikai ma haka ne hmm? wancan ayar ta bakar ta farko din ai ta fara da magana akan cewa da mushirikai da ahlul kitabi ba sa son wani alkhairi ya saukan muku daga mahalicinku Allah madaukakin sarki hmm? ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal mushiriki. Hmm? an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum kafirai daga cikin ahlul kitab da mushrikai babu wanda ke son wani alheri ya saukan muku daga Allah madaukakin sarki kenan anan ta'ifatun min ahlul kitab duk wanda muka faɗa daidai ne in muka ce yahudu ake nufi kadai daidai ne nasara sun shiga min babin kiyas. waɗanda ba nasara ba ma abokanan gaban musulunci sun shiga in muka ce yahudun ne da nasara ake nufi yayi mun gane ko to Allah madaukakin sarki anan sai ya ce ta'ifa to ayyanawa da ta'ifa din anan don ya nuna cewa abin ya faru ne da waɗansu shi yasa sai ya wato ainihin keɓance su da ambato saboda dukka irin na Alƙur'ani da kuma adalci irin na Allah maɗaukin sarki wajen hakaito zance shi yasa waɗansu malamai suke cewa waɗannan ta'ifa ɗin waɗansu mutane ne daga cikin ƙabilar ƙuraiza banu ƙuraiza yahudawan madina kenan da banu nadir da banu qainuqa muhammad abu zahra ke cewa waɗannan mutanen ba buri kawai suka yi don su ɓatar ma da mummunai ba abin bai tsaya a buri ba sun yi ƙoƙarin aiwatar da haka ɗin a aikace ta hanyar su fito ɓolo-ɓolo suna kiran musulmi cewa su koma izuwa ga addinin iyayensu da kakanninsu ko su bar musulunci shi ne malaman tafsiri suke ambatar cewa waɗansu daga cikin waɗannan sun je sun samu ammar ibn yasir da mu'ad ibn jabal da hudhaifa ibn al-yaman suna kiransu cewa su rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam su koma zuwa ga shirka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din wadda ta'ifatun min ahli kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum law yudillunakum wannan law uh, ko mu ce tana nufin tamanni ko kuma dai mu ce tamanni ya shige ta daga cikin a matsayin arif min awarbi law al-imtina'iyya kamar da ibnu ashir ke fada da dama haka suke cewa buri ta wato ainihin buri sun yi burin ina ma da yudillunakum su iya batar da ku malamai suna bayar da ihtimali anan me ake nufi da yudillunakum الطاهر بن الإمام ابن جرير الطبري ياتي يهلكونكم يضلونكم أنا ما ننسى يهلكونهم يهلكونكم سهلكدكم saban duk wanda ya bar musulunci bayan ya karɓi musulunci ai ya halaka ko ma'ana su mayar da ku baya ku koma ruwa ma'ana ku bar musulunci shine abinda kuke ji kuma wannan shine mantuq din ayat suratul baqara ko wadda kaseerun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara shine ina ma ku bata ku bar addininku to Allah ya bar abun haka a fili ɗin don ya ɗauki sama da ma'ana guda ɗaya ne na farkon shine wannan na biyun kuma yudillunakum din shine su riddantar da ku zuwa shiga nasu addini wannan kuma shine zai daidai da ita wancan ayar ta suratu an waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa to yana daukan wannan yana daukan wannan in ku abin ma ya shafi yahudawa ne kadai to ya fi daukan ma'anar na farkon saboda yahudawa ba su damu baka shiga addinin su su dai su sa maka shakku a naka addinin ka zanto kana ciki amma baka yarda da shi ba ko kuma ka dai bar shi baka addini isa yahudawa sun taimaka ma a darwin charles darwin sosai akan abin da ba wai suna san a shiga addinin nasu ba kun ga su ai ba sa ma kira zuwa ga addininsu. amma su dai ka bar addinin domin su samu dama na yi maka control to saboda haka Allah ya bar abin law yudillunakum su batar da ku kawai to kuma musulmi duk lokacin da ya saki addinin sa sawan yayi riko da wani addinin ko bai riko da wani addinin ba to ai ya riga ya bata kenan to wannan shine burin waɗansu ɓangare daga cikin ƙarin kitab inda za su samu to burinsu kenan koyaushe shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara shi ma mun karanta wannan wala yazaluna hmm yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙanku. ku kowane irin yaƙi da ilimi da makami da makami da dukiya da gangan jiki da komai ba za su gushe ba suna yaƙanku har su ga ina ma da za su cin burinsu Allah ce in istafa'u inda za su iya ana nuna maka yana da wahala ne amma su din ba sa ganin wannan din hmm? shi sa Allah ya ce a nan ƙarshen na ayar ya ce wa ma yash'urun wa ma yudilluna illa anfusahum babu waɗanda za su iya ɓatar ko wanda suke ɓatar illa an fusahun sai kawunansu shi ma na malamai suna bayar da ihtimali guda biyu menene ma'anar cewa a ƙoƙarinsu da burinsu na su ga sun ɓatar da ku ba wani suke ɓatarwa ba sai kawunansu to kawunansu a nan al'imam muktabar ya ce abinda ake nufi su a karan kansu da mabiyansu a cikin addini da 'ya'yansu da zuri'ansu wanda suke tare da su a addini su ne an fusu ɗin ana to ne batar da kai ɗin nasu malai suna faɗin ihtimali guda biyu ihtimali na farko cewa Annahum إذا أضلوا nasu فقد صاروا هم أيضا ضالين li'anna al-idlal dalal wanda ke aiki tukuru don batar da mutane don batar da mutane abinda yake yin nan batar da kansa ne saboda sai ya bata zai batar da wani so batar da kokarin batar da mutane ƙara dulmi ya kai ne cikin bata yana da gane saboda haka ba wanda suke hakikanin wanda suke batar shi ne batar da kawunan shi ah, al'imam muhammad abu zahara da ashek muhammad ibn salih al sun ƙara bayyana wannan misali cewa yayin da mutum yake ƙoƙarin lankwai wuyar gaskiyar da sani domin ya batar da wani wannan abin da zai ƙara mata shine ya ƙara batar masa da basira daga gaskiyar da ya sani hmm? sai zanto shi ma in ya zo ya karanta aya ɗin irin lankwayar da ya yi domin ya batar da wani shi ma daga baya abinda zai na gani kenan kawai dangane da wannan aya shi ne suka bayar da misali kamar makaryaci ne wanda yake mutane ƙariya ya san ƙariya ne amma zai ta maimaita ya ta maimaita don dai mutane su gaskata za a kai wani lokacin da shi ma zai gaskata ƙaryar na shi zai manta cewa a shaida man shi yake kiri ƙaryar to kaga in yayi wannan mai yake nan bai batar da kowa ya batar da kansa shine ihtim ne ma'anar farko nawa ma yudilluna illa anfusahum na biyu cewa wa ma na illa anfusahum babu wanda suke batar face kawunan su ne, zama yarda da suka yi su zauna cikin addinin da aka riga aka shafe shi su yarda hmm, yin karɓar matalishin da suka yi ko da riko da su bayan sun san addinin nan an shafe shi sau da yahudawa ake ko da nasara ko wannan ba wani abu bane kara ƙara da kai ƙara batar da kai ne wato riyawa cewa su suna kan gaskiya dan. wanda shi yasa suke ƙoƙarin batar da wani dan? ƙara ɓatar da kansu ne ƙara dumiyar da kansu ne don wannan shi zai sa su ma ba za su ga gaskiya su bi ba saboda sun yi riko da abin da daman ba ba gaskiya ba ne to shi gaba da riko da wannan gaskiyan shi ne mana riko da addininsu na ƙarya ɗin shi ne ɓatar da kai ɗin wa ma yi zillo na illa an fusahun wa ma ya shi'urun Allah madaukin sarki ce وما يشعرون وما يشعرون أي بسوسان هكذا با منين أبن بسوسان با بسوسان شوى duk ƙoƙarin da za su domin su ga sun batar da musulmi su kansu za su ba da waɗannan ihtimali guda biyu saboda kowanne daga ciki abu ne wanda yake da dukka shi yasa Allah ya amfani da lafazin shu'ur ba ash-shu'ur shi ne ilimi wanda ake tsinkayarsa ba a bayyane ki haka sosai ba hmm? wanda yana ɗan bukatar ɗan zurfin tunani haka kana shi ya laita ari hmm? ba ba abinda a bayyane ne an san sai a ce sha'urtu ba in ka ji mutum ya ce sha'urtu bi kaza na ji kamar abu kaza wato in ma yayi amfani da wani da wani basira ko ni ilimi na musamman ko yana tunanin Allah ne ya bashi wannan ya tsinkayar da shi yasa ko ba haushi ana ce tsinkayar tsinkayar to ana tsinkayar abin da yake ba a fili yake ma kowa ba to Allah ce wa ma yashurun ba sa tsinkayar cewa suna ɓatar da kawunansu daga cikin fa'idar da za mu ɗauka daga wannan ayar shi ne tsananin adawa na ahalul kitab ko ɓangare na ahalul kitab musulmi ta yadda ba sa san mana shirya ba sa san shirya ga musulmi za su iya maka magana na zaƙin bai cewa sun yarda ka yi addininka kowa ya addininsa amma ƙarya ciki suna son ka yi ka ne irin yadda su suke so ka yi ba irin yadda Allah yake so ka yi ba wannan shi yasa kullum muna magana ana magana batun interface ɗin nan mazmum ɗin cikinsa ɗin saboda su suke haddade ga yadda suke so ga maudu'an da suke so a magana ga irin maganar da suke so a yi kada ka ce na wani yana kan bata ka ce duka addinan daidai ne kowa yana da yancin yi nashi a kuma samu abubuwan da aka yi daidai a kai a mara wa juna baya a kai inda aka saba kowa ya yi shiru kada wani ya soki na wani kenan an yadda bai ta'addud al-haqa'iq al-mutlaqa wanda kuma wannan ya saba ma hankali ma ballanta na shari'a so dole a yarda akwai abin da yake shine gaskiya sannan duk abin da ba shi ba kuskure ne gaskiyan ana iya samun ɓangarensa a wancan wurin ana iya samun shi a wancan addini ana iya samun shi a wancan addini amma dole a samu addinin da shi ne gaskiya ɗan to shi ne musulunci saboda ka duk wanda baya cikin sa akwai wani nau'i na adawa da yake da shi mu musulmi sai dai adawar wani ya fada wani mun gane ko shine Allah maɗaukin sarki mu musulmi yana mana saiti na irin adawar da mu yi na yau da kullum ga waɗanda ba musulmi ba bana wacce ba za ta kai mu yi musu rashin adalci ba wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا أما وانا أبطار وعشرة قرقش ولنا أي كجا أكوي وني لفل نا أداوة قدوك ودن دا الدين يا ربش أما مثلا شيء بيردوا أن يزنتوا دليلي نين تأدن شي كورشن أدل شيئا شيني سيتاوة da yake to su ba su da wannan sai ce din shi yasa Allah ya ce wal kafiruna humul zalimun kafirai azzalumai ne to kuma wannan fa'idar na cewa abokanan gaban ba ne Allah ya ambace shi a wuraren da dama ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd كان أجابة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هذا سوء أولياء إنكم بني وندب ولي منك بما ينمش عدو منك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخلون الرسول وإياكم إن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل نبي Allah madaukakin sarki ya lamunce mana cewa duk wanda aikinsa shine batar da musulmi ba zai nasara ba zai ba zai nasara ba duk yadda za a yi a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ga an kawar da musulmi gaba ɗayansu daga addininsu to za a yi wahala ne kawai a tashi saboda wannan lamun cewa ne da Allah ce wa ma yudhilluna illa anfusahum sai dai su batar da kawunansu to kuma wannan saddaqathu shawahidu at tarihi. abubuwa na tarihi da yawa sun tabbatar da haka aljuyushul aramram min nasara wal mubashirin da suka shiga kasashen musulmi sun fito ba su yi nasara komai ba wato rundunoni na 'yan mishin da aka yi musu tarbiyya aka ba su ilimi aka kashe musu kuɗi aka watsa su a garuruwan musulmi domin su kiristantar da musulmi ko su raba su da addininsu ba a taɓa yin irin wannan ba kamar yadda aka yi a 19th century amma kuma a 20th century ne aka samu a sahawar islamiyya aka samu farka na musulunci za ka ga za a tura masar likitoci a tura da kudi a tura da kayan amfani duka a shiga ƙauye a ji a ce za a kiristantar da mutane a raba waɗannan abun gabaɗin a samu ‘yan kaɗan su ce sun karɓa idan har musulmi suka tafi suka biyo bayansu da sati ɗaya ko sati biyu ba komai ba ko sisi suka zauna suka kira su sai su yi watsi da wancan addinin gabaɗai su ce mana na akan musulunci to babu ma abin da ya fi waɗanda aka ɗauke su aka kai su faransa matan algeria domin a kiristantar da su a raba su da addini bayan shekara bakwai ana musu wannan sai aka zo da su za a yaye su an gama nuna musu musulunci ci baya ne an ɗauka an yi nasara a kansu su sa kaya irin na turawa da za a yi musu biki na yayewa wanda daga nan za a dawo da su su ci gaba da yaɗa mummunan manufa a ƙasar musulmi yaran matan nan gaba ɗayansu da suka tashi fitowa wajen wajen taro sai suka yi su kowa ta sa hijabi su fito da hijabi sai suka sa hijabi suka fito da hijabi da gwamnati da malaman immishon da manya-manya arna kowa ya zo ya yi zuku suka ce kai su sun ɗauka sun yi nasara akan alkur'ani da annabi muhammadu ashe ashe abin da yi shi ne wani mai mafakkirin su yake ce musu ba za su iya yin nasara a kan alƙur'ani ba ba za su iya nasara a kan musulmi ba cikar ba su raba su da alƙur'ani ba su za ka iya raba musulmi da alƙur'ani shi ne daga baya suka zo suka ce kai a daina tunanin wai si dole sai musulmi ya shiga wani addini ai kokarin raba shi da addini kai wannan ya fi sauki E, eh, yarda shi musulmin ne a barki ma ya zo yana sallah amma sauran harkokin rayuwansa kare damu da addini in an samu wannan su su yawa da su wannan shi ta yanzu a ko'ina suna ƙoƙarin yada secularism shi ne abinda muka almaniya shi ne abinda muka yi muke cewa ya dace mu ci gaba da faɗa da shi ko mun yi daura a nan masallacin akan almaniya wadda yana bukatar mu ci gaba da akwai waɗansu daga cikin almajiran malamanmu sun fassara shi zuwa turanci injiniya bashir ya fassara wannan almaniya zuwa turanci tare da bitar malaminmu profesa muhammad babangida sun yi wannan wanda daman ba kuma manta ba lokacin da muka yi har yi tunanin cewa ibi na faɗa muka ya dace mu fassara shi da turanci saboda mun yi la'akari da cewa 'yan bokan ma ba san makircin da ke cikin almaniya kuma hakan ne ko a kasashen larabawan ba yan bokan da yawa da suke tinkaho da almaniyar ba su san illar da take musu ba sun ɗauka wani wayewa ne wani ci gaba ne sun ɗauka abin da ya jawo mu turai ci gaba kenan alhali addinin da turai suka yi watsi da shi ba irin addinin mu bane daman karkatacce ne lalataccen addini to dai wannan shine fa'ida ta biyu a wannan babu wanda zai daga tuta na yaƙar musulmi domin ya raba su da addininsu kuma ya yi nasara in ka ga an dan samu nasara to musulmin ne suka yi rauni wajen riko da addininsu alwaham ya tare su hmm? hubbun duniya wa karahiyatul maut ya same su kuma sun yi watsi da ilimin addini amma in ba haka ba ba zai yi kai har a zamanin rauni hmm, na wato ƙarfi na soji da sauransu har a yau gware na ilimi da hujja in musulman da ya sa abinda yake ya tsaya wanda ya sa abinda yake addininsa ya tsaya ba za a dade a cikin zance ba za ga an kayar da wanda ba musulmi da ba Hmm? saboda addinin musulunci addini ne ya shi da fitra hujjojinsa a bayyana suke ba a bukatar kwane-kwane da wato ainihin lauye-lauye da jirwa ya ƙarya da gaskiya domin wani ya karba fa'ida ta uku za mu ɗauka daga wannan aya musamman daga sheik muhammad eh, ibn salih al-usaimin shine at-tahdhiru min ahli al-kitab wannan ayar tana mana gargadi kada mu yarda da ahli al-kitab kada mu yarda da a wannan ina alakanta shi da karban addinin mu a an yanayin da musulmi suna zuwa su karanta musulunci a hannun ahalul kitab a jami'o'insu to in ka je don wani wani dalili ya sa ka ka tafi kasan turai ka karanta musulunci to kai ta ka tsantsan wannan ayar tana da hankalinka wanda zai zo ya ce zai koyar da kai musulunci cikin ahalul kitab abinda zai maka ke kenan abinda wannan ayar ta faɗa hmm? wadda fa'ifatun min ahalul kitabi lau? yudillunakum saboda haka ka shaidi wannan ayar take kada ka bari ahlul kitab su batar da kai ka dauka suna da methods of research wanda za su iya kaiwa to reality ko fact wanda kai ba ka da shi cewa a'a suna amfani da scientific methods to discover new realities kaga ɗauka cewa eh mu a ƙasashen mu ba mu da irin wannan methodology ɗin saboda ka duk abinda wannan methodology ya bayar mu accepting ɗinsa kawai a matsayin gaskiya in ka haka to ka kauce daga wannan gargadi da wannan ayar ta yi maka saboda ka ka ɗauka al'aslu dangane da ahlul kitab wajen alaka ka da shi a wajen bayanin addini shine burinsa shine ya batan da kai ka ɗauka wannan shine asali sai in ta akasin haka ta bayyana gare ka to sai ka yi aiki da shi amma ka ɗauka a'a su mutajarridun ne wai su objective researches ne babu objectivity tare da shi majority of ka je ka karanta littafin mustafa asibai ah, hmm? ka gwagwarma da suka yi da mustashirikon orientalist da abu ka ka karanta critics da aka yi mafilin hinti wanda shi kirista ne ɗan libanan ba ɗan wato ainihin ƙasan turai ba ne da waɗannan dai su ne manya-manyan fa'idodi guda uku da ya dace mu cire daga wannan ayar bayan mun fahimci tafsirinta. قالوا بشي من وراء نعم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون نعم يا أهل الكتاب وأنا قلت كرا يا كل ما أبو تالي التافي lima takfuruna bi ayatillah dan me kuke kafarce ma'ayoyin Allah wa antum tashhadun alhali kuna shaida su alhali kuna ganin su alhali kuna kallon su wannan kiran malamai suke cewa kira ne shi ma na tsawatarwa wanda yake bayyana wani abu guda na biyu ta zo na ce muku abu na farko wadda bai aikin annabi ibrahim ba ne hmm? shi ne tsananin adawa ko da burin kafirci ga wanda suke kan shirya wanda wannan kamar yadda ayat bakara ta faɗa mana hasada ce ta jawo wannan to na biyu shi ne ƙin yarda da gaskiya bayan abin ya bayyana ɓalo-ɓalo wannan ɗabi'ar ba ɗabi'ar annabi ibrahim ba ne don me za ku jingina kanku da annabi ibrahim kuma kuke irin wannan abu to mu musulmi ne masu ba annabi ibrahim ba ma yin wannan ɗabi'a ɗin ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati llah don me kuke kafarce ma ayoyin Allah wa antum tashhadun ayoyin Allah malamai suna bayani daban-daban mai eh, eh, ayoyin Allah yake nufi a nan abu na farko malamai suna cewa ayoyin littattafai na attaura ko na linjila mun abin ya shafi nasara waɗanda suke albishir da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke bayyana siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa kuke kafarta ma kuke kafarce ma waɗannan ayoyin alhali ga kuna shaida gaskatuwansu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu waɗansu malamai suna cewa ayoyin Allah a nan yana nufin mu'ujizozi wadda suke tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad dalailun nubuwa dalilai na annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke gani wannan yana magana direct da mutanen da suke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin dalilan gaskiyarsa a fili amma sai suke imani masu cewa mu'jiza ne suna cewa dalilinsu shi ne wannan wa'antum ta shahadun hmm? ga shi kuna kallo kuna kallo annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bayar da labarin abu kaza kuma ya faru yadda ya fada hmm? kuna ji za ku zo ku yi masa tambaya a littafin ku abinda bai taba karanta ba kuma ya ba ku amsa daidai da abinda ke littafin nan kuna kallon mu'jizozin kuna shaida su don mai kuma za ku kafarci musu wannan gargaɗi ne da tsawa Allah maɗaukin sarki ke mun banu yake ba ahalin kitab waɗansu malamai suna barin abin a buɗe lima ta furo na bi ayati la waɗannan hmm? ayoyin alkur'ani don me kuke kafirce ma ayoyin Allah da ake karanta muku ma'ana shi kansa musulunci hmm? da ayoyin alkur'ani mai girma wa antum tashhadun alhali kuna da ilimi wanda saboda fitowar safili kamar abu ne da kuke gani da idanku so a shahada anan bai ma'ana al'ilmi al-yaqin don me kuke kafirce ma ayoyin alkur'ani alhali kun san ƙur'anin nan gaske ne kamar yadda kuke gaskata abinda kuke gani da idanu amma sai ku boye gaskiya shine irin wannan ne Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wannan ma'rifa kama ta'rifu abna'aka din shahada ce hmm? munazzala manzilatal mashhud abinda kake gani abinda kake da tabbas akai shine taube so wannan yana nuna mana wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na yahudawa shine in bin gaskiya bayan ta bayyana a gare su saboda mai saboda ta saba masan zuciya kamar da gargadi ne wannan mahallu kitab da bayanin ɗaya daga cikin munanan ɗabi'unsu a lokaci guda kuma gargadi ne ga musulmi cewa kada mu koyi da su kada mu fada cikin ɗabi'arsu gaskiya ta bayyana gare ka ka san gaskiya ne amma don ba daga wanda kake so ba ne don kuna da bambancin ra'ayi a wani abu da mai faɗan wannan gaskiya ko kuna da bambanci na ƙungiya a yayin da muke a matsayin ƙungiyoyi daban-daban sai ka ki ƙamsa ko kuna da wata bambanci ko wani bambanci akan waɗansu matsaloli na aƙida ko na furu'a sai ka ƙi yarda da maganarsa alhali kai ka san gaskiya wannan bai dace ba wannan bai dace ba wannan za mu iya ɗauka har yanzu sukar waɗansu daga cikinmu ina nufin musulmi waɗanda suke mu'amalantar malamai da wata mummunar mu'amala in ma ka yi daidai ɗari bisa ɗari a wurinsu In ma kuma ka faɗi ɗari bisa ɗari a wurinsu wannan ya saba mizanin hankali ya saba mizanin shari'a babu wani wanda yake duk abin da ya faɗa na ilimi daidai ne a cikin mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka ba zai yi ba ka samu malami a cikin al'umma annabi muhammad malami ya zanto duk abin da ya faɗa ba ta ne bayyuwa abin da ya faɗa na daidai tabbatar da shi a daidansa abin da ya faɗa na kuskure neman masa gafar. kada ka bi shi a kan kuskurensa yi ƙoƙarin gyara wannan kuskuren a ahsan ta hanyar da ta faɗa cewa. in za ka yi muhawara da shi yi shi ma yi a? ahsan kamar da muka yi bayani a baya sai aya ta ƙarshe makaranta ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun na'am wannan ƙarin gargaɗi kenan ta Allah madaukakin sarki yake ma waɗannan ahlul kitab ya sake maimaita ya ahlul kitab malamai sun ce ƙarin maimaci wannan shi ma dai litawbih domin tsawatarwa wa i'adatu nida'ihim biqawlihi ya ahlul kitab thaniyatan liqasd at-tawbih wa tasjil batilihim alayhim domin wato ƙara ƙawatarwa da kuma tabbatar da mummunan aikinsu a kansu ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi lima talbisuna alhaq don mai kuke jirwaya gaskiya bil batili da ƙarya wa taktumuna alhaq kuma kuke koye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kuna sani lima talbisuna alhaqqa bil batil dan me kuke jirwaye gaskiya da ƙarya anan kun ga allabs yana ɗaukan ma'anar sutura so shi ne khalfi haɗa wani abu da wani abu ta yadda ba za a iya bambance na farkon da na biyun ba sai zanto sun jirwayo to haka ake yahudawa suke yi suke sai su ɗauki gaskiya su sa mata rigar ƙarya ko su ɗauki ƙarya kai su sa mata rigar gaskiya ta yadda in ka zo kai ba za ka gane ba gaskiya kake gani ko kuma ko kuma ƙarya kaga in sun haka da sun saka cikin bane. rudu cikin shakku to burin su kenan da suke yi kenan ma musulmi abin da suke yi kenan mababiyansu domin kada su samu daman gane gaskiya su musulunta wannan abu na farko kenan labsul haqqi bil batil anan shine dabi'a na uku da muka ce bai dace da annabi Ibrahim ba so mai cewa shi masoyi ko makusanci annabi Ibrahim ne bai dace ya ce an samu wannan da gargade shi ba sai na hudu wa taktumun al haqq da boye gaskiya ma gaba daya boye gaskiya anan yawancin malamai suna tafiya akan dukanan abinda ake cewa suke ya ko suke ɓoyewa ɗan su ne siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ambata a cikin littattafansu so in ma ya zanto sun ɓoye shi sun ma daina karantar gaba ɗaya ma wato ainihin mabiyansu kun san in ban da mu musulmi ai yana wahala ka samu majalisin da wani zai saka littafin addininsa daga farko har zuwa ƙarshe ya karanta akwai commentaries da ake rubutawa na wani sulutun amma ka samu a tara jama'a haka a ce za a karantar da littafin daga farko zuwa ƙarshe ba tsallake hmm, ba za a zo noji a ce a ah, ba za ku gane wannan bari mu tsallaka ko kuma a zo kawai ana tanke ne yau a ɗauki nan gobe a ɗauki can jibi a ɗauki can inda ake zaton an faɗa ba za ku yarda ba <laughs> ba za a karanta ba babu inda ake karanta gaba ɗaya a ko'ina hmm? sai littafin musulunci sai alkur'ani mai girma tuna daga ce abinda suke yi suna ɓoye mataktumon haka suna ɓoye gaskiya in ma su ƙi karanta ma gama garin mabiyansu imma kuma su yi masa mummunan fassara su yi masa mane mummunan fassara Allah ya ce kuna yin haka kuma wa antum ta'lamun alhali kun san abinda kuke yin nan ɓoye gaskiya ne abinda kuke yin nan rufe gaskiya ne da ƙarya kuna sane kuma kuke yin haka kuma ku ce ku mabiya addini annabi Ibrahim ne samsam annabi ibrahim bai yi haka ba don haka ku daina ku kuma wadda Allah yake ku ne awalan nasu ibrahim to kun ji ɗabi'un mutanen nan da Allah ya kore su da annabi ibrahim kada ku yarda ko ba ku siffanta da su wannan shi ne darasin kada mu yarda mu siffantu da abubuwan da waɗannan yahudawa suka siffanta da su kenan a karatunmu na yau mun ga abubuwa guda biyar na farko burin bata ga musulmi na biyu kafirce ma'ayoyin Allah wato gaskiya bayan ta bayyana ga mutum na uku mai shakuɗa gaskiya da ƙarya na hudu ɓoye gaskiya ɗan gaba ɗaya hmm? ɓoye gaskiya ɗan gaba ɗaya abubuwa hudu ke zai ko to waɗannan ɗabi'u ne wadda ba su dace da annabi ibrahim da alhanifiya ba don mai da'awar hanifantaka to ya guje su kada ya fada cikinsu da muka faɗa ya zanto daidai farlashe daga allah muna roƙon sai ya daɗa mata wadda muka yi kuskure allah madaukin sarki ya gafarta mata وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته